littafi na ahkam muna kitabun libasi littafi da yake bayani akan ko babi da yake bayani akan tufa wato tufafi da ya kamata musulmi ya sa da wanda ba a so musulmi ya sa kullum irin wayannan babubuka suna nuna mana addinin musulunci a rayuwar musulmai ba abin da ya bari sai dai ga ya masa irin tufan da yake halal ne ya sa da yake kuma haramun ne ya sa da wanda yake ya halatta duka wa'annan abubuwa zaka nuna kenan addinin musulunci kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani ma farratna fil kitabi min shay'in kuma annabi sai da bayanin komi da komi الحديث السادس والتسعون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بإعادة المريض واتباع الجنازة وتشميت, وتشميت الآدس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالفضة وعن الشرب بالفضة أو عن التختم بالذهب أو وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج wannan hadisi mai albarka wanda Buhari da Muslim suka ruwaito hadisin dukkansu daga bara dan azib bara ana kiransa bara bin azib bin al-haris bin adi al-ansari al-ausi radiyallahu anhu sahabiyun ibn sahabi shi da babansa dukkansu sahabbai ne shi kansa sahabi babansa kuma sahabi ya mutu a shekara ta saba'in da biyu bayan hijira wato sa'a ne na abdullahi dan umar radiyallahu anhu shi baraɗin a lokacin da aka tafi yaƙin uhudu ya so ya je to sai istusgira aka ga ƙaramin yaro ne bai kamata ya je ba sai aka mai da shi gida a yakin badar kenan Ah, to sa'a ne na abdullahi bin umar an haife su bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗan kwanaki kaɗan to sai shine bara ɗan azib radiyallahu anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallama amarana rasulullahi bi sab'in annabi ya umurce mu da abubuwa guda bakwai wa nahana an sab'in kuma ya hane mu akan abubuwa guda bakwai ga su bakwai da annabi sallallahu ya umurce su na bi iyadatil maridi na farko kenan annabi ya umurce mu da ziyartar mara lafiya in muka san musulmi bai da lafiya to yana daga cikin abin da addini ya yi umurni haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi to ya ziyarce shi lokacin da yake rashin lafiya ya gaida shi ya yi masa addu'a ya nuna masa ba shi ne farau a wannan rashin lafiya ba watakila kafara ne na ayyukan da ya yi kuma ya kudaitar da shi zuwa kusantan Allah wannan lokacin daraja gaunan aljanna duka wayannan sannan shi zai samu lada kuma shi wanda ya ziyarta din addu'an da zai masa shi ma zai amfani da wannan addu'an da nasihan da zai masa da irin wa'azi ma in wa'azi ne ya kamata duk yayi masa duka wannan yana daga cikin abinda addinin musulunci yayi umurni wattiba'il jinazati sannan iyarisu ya kuma to annabi sallallahu alaihi wasallam addini ya umarni kuma a bi jana'iza ma'ana a yi masa sallah sannan a rika shi zuwa gidansa inda za a binne shi a hadisi na abu huraira radiyallahu anhu annabi yake faɗi duk wanda ya sallah akan jana'iza za a ba shi lada kaman kirati ɗaya ya yi sallah kuma ya sake rika gawan zuwa inda za a binne ta za a ba shi guda biyu kenan da ake tambayan annabi me ladan girma wannan kiratsi sai ce garaminsa kamar dutsen uhudu yake to kaga ba garamin lada ba ne. lokacin da mutum ya samu kansa cikin wannan ya ziyarci mara lafiya sa'annan kuma in ya ji mutuwa to ya je ya yi sallah farali ne na kifaya wanda in wasu suka je to zunubi ya faɗi akan waɗanda ba su je ba amma in ba wanda ya je to kuma akwai laifi yanzu da za a zo a sami wace gagawa nan aje a yi sallah shi kenan rabin mu sai suka tafi to sauran ba za a ce su yi laifi ba amma dukkan mu muka zaura muka yi tafiya to duka mun yi laifi kuma shi ake nufi da faradu kifaya idza qama bihi al badu sakada al-ithmu an al-baqina idan wasu suka yi aiki suka tashi suka yi wannan aikin to zunubi ya faɗi akan sauran da basu je ba amma ka ce faradu aini to wajibi ne a kaina a kanka akan kowa ma shine faradu aini to sallan jana'iza farali ne na kifaya din annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar akan wato bin jana'iza din kamar yadda ya faɗa akwai lada mai yawa sannan shi kuma mamaci zai samu amfanin mutanen da suka je suka yi masa wannan sallah din misali don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mamaci wanda za a samu mutum arba'in za su masa salla dukkan su ba sa shirka da Allah ce Allah ya ba su ceto wannan mutumin a wata ruwaya aka samu mutum ɗari dukkansu sun nema masa gafara sai Allah ya gafarta masa kaga kenan in aka je kenan daga nan zai nuna kenan neman gafara ake ma mamaci duka ga duk wanda ya je sabanin abin da ake yi misalin aka je aka binne mamaci sai a karanta inna adaina a karanta fi a karanta kaza sai ga inda mamaci abin da yake bukata daban abin da ake masa daban a ce Allah ya sayar da shi ruwa alkautar kullum ina faɗi alkautar in har ya kai inda zai sha alkautar ai ya kubuta alhamdulillah don duka alkautar bai faruwa sai mutu ya kubuta daga azaban kabari daga siradi daga hisabi duka waɗannan sai ya kubuta daga kansu kafin aje ga alkautar to in ya har kai ga zai sha alkautar alhamdulillah ji kam to babban abun da yake bukata azaban kabari da annabi sallallahu alaihi wasallam iya binne mutum zai tsaya a wurin ya kalla ya ce istaghfiru li akhikum Wasu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ce ku nema masa gafara ku nemi Allah ya bashi ikon amsa tambayoyin da za a masa duk yanzu nan za a tambaye shi a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa tare da Abdullahi bin Abbas wani kaburbura guda biyu sai ce wa'annan yan kaburburan nan ana musu azaba sai annabi je yin ko ganyen abin nan tabino sai ya tsaga su biyu ya sa ya shuka ɗaya a nan ɗaya a ɗaya gabari ce kila Allah ya sauke musu azaba muddu nan ba su buce ba sai annabi ce abin da sa ake musu azaba ba wai aka wani babban laifi ba ne ko kuma wani laifi mai girma da barinsa yana ba mutu wahala a'a wasu abubuwa da suke gani ba komi ba shine ya sabbaba musu wannan azaba sai ɗaya yana tafiya da shi bayana ya dauko magana wannan ya kawo ma wannan ya dauko magana wannan kawo ma wannan sakamako wannan sai aka masa azaba a kabari daya kuma baya tsarkake kansa yayi fitsari kafin fitsarin su gama ya tashi sai ji sa baya tsarki da kyau shi ma sakamako wannan ake masa azaban kabari kenan akwai azaban kabari to abinda mamaci ke bukata a masa kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a riwayar muslim ce laula an Allah tadafanu la da'awtu yusmi'akum min azabil kabari ma asma ba don kada ku binne junanku ba ku kasa ku tsorata wani ya kasa kai dan uwansa gabari da na roƙi Allah ya jiyar da ku azaban gabari kamar yadda ni ma nike ji da mutum ya je ya firgita gobe ba zai binne dan uwansa ba saboda tsorata da abin da ya ji to sai wannan rahaman shi yasa ba roki Allah kuma ku ji ba yana akwai azaban gabari to babba abin da mamaci yake bukata kenan a nema masa gafara a nema masa kukuta daga wannan azaba da ya fuskanta shine babban abin da yake bukata sai haƙƙi na uku wa tashmitil atis da gaida mai atishawa in mutum ya atishawa attir alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah ya sake yi na biyu ka masa yarhamukallah ya sake na uku yarhamukallah iya yi na hu sai ka ce shafakallah yanzu rashin lafiya ne ba atishawa na asali ba muddin bai kara na hudu ba daga uku shi kenan don atishawa lafiya na yi mutum yana cikin rashin lafiya kaga ya atishawa alhamdulillah sai cewa ya samu sauki ko to iya yawa kuma sai cewa ne na da mura misali kaga annabi sallallahu alaihi wasallam likita ne tuntuni dama ce idan aka daya ka yi masa ka gaida shi na biyu na uku daga na hudu to yanzu ba kuma na al'ada da aka saba sani ba na rashin lafiya ne yanzu kuma sai ka nema masa ka roƙa masa Allah ya bashi lafiya to gaida shi amma sharadi kafin a gaida mai atishawan sai ya bi Allah in lokacin da ya atishawa shi alhamdulillah kai kuma sai da kaji sai ka ce yarhamukallah shi kuma sai ce a yayi addu'a eh ya dai kumullahu yuslihu balakum sai yayi wannan ya gaida to wannan yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi na hudu wa ibraril qasami ko kuma wa ibraril muqsimi a riwaya guda biyu ko muqsimi ko alqasami duk ɗaya ne bi ma'ana in mutum ya rintse a kanka ya karbi misali wayanka ya kasa ɗari biyar sai ya ɗauki waya ya kira wani ya cinye wannan ɗari biyar gaba ɗaya ce haba wani wallahi tallahi ya zo ba abin da zai yi zai ce alhamdulillah godiya zai yi to ka kutar da wannan rantsuwan da yi a kanka misali kada ka sace ka fara ce wallahi sai ka biya 500 dina in kai haka baka kubutar da alqasami ba kenan kan yadda yadda yake zaton ka bi ma'ana ka zama haka ya yi rantsi a kan wani ya yi rantsuwa a kan wani abu da yake zaton ka cewa wane ba zai yi kaza ba to ka kubutar da shi ko kuma abin nan wane ai zai yi haƙuri misali ka kubutar da wannan shine ibrari ibrari alqasami ko kuma almuqsimi ka kubutar da wanda ya rantsuwa kan abu wannan misali ya an fahimce shi ko ka ka cinye mai credit misali sai rantsuwa ce ai ko ka zo ba abin da za ka yi wani ce sai da ka zo din ka ji abin da sai ka kubutar ka ce ba komewa ne ba wani abu ai kai kaya na naka ne misali kaka ka kubutar da shi amma kace sai ka biya ne kaga zai rantsuwa zai kafara kan rantsuwan da yayi to wannan ka kubutar da irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wasu mutane in sun rantse da Allah ma Allah ba zai mawa ne kaza ba Allah sai ya kubutar da su akwai daga cikin bayin Allah lokacin da wata mata ta buge wata suka zo suka ce to su ma sai dai a masu haddi misali sai wani anas bin nazar ce wallahi tallahi ba za a yanke bi ma'ana hannu ko ku ba za a fasa wani wuri ta fasa ma wata ce ba za a cire na wance ba shikenan aka zo ga mutanenta sun zo an ce sai su yi da aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai su mutane suka yafe bi ma'ana sai Allah ya sa suka yafe sai kubutar da rintsuwan wannan Anas bin Nadar din da ya sai ce daga cikin bayin Allah ko wanda iya rintsuwa da Allah ma Allah kan kubutar da shi ma'ana ba zai sa shi kaffara ba to haka ake so shi ma mutum ya zama wa nasril mazlumi haƙƙi na biyar na shida wato mutum ya taimaki wanda ake zalunta a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka ma dan uwanka zaliman ci azzalumin aw mazluman ko wanda ake zalunta sai sabbai suka ce mun san yadda ake taimako wanda ake zalunta shi kuma zalumi ta ya za mu taimake shi sai nufi ka hana shi wannan zaluncin ka taimake shi to shi wanda ake zalunta shi ma ka taimake shi ka kubutar da shi ka hana wanda zai zalunce shi zalunta ka maida masa haƙƙin sa bi ma'ana ka karɓo haƙƙin da aka zalunce shi ka maida masa shi ne ka taimake shi kenan wa ijabati da'i da karɓa ma mai kira shine na na shida wancan na biyar kenan na shida in mutum ya kira ka misali walima na aure malamai suna cewa na aure in aka kira ka ka amsa amsawa a aure malamai sun ce wajibi ne in babu wani munkar a cikin wannan walima mutum ya kira ka walima to ka amsa masa kaga duka haƙoƙin nan zaka gansu suna tafiya ne akan wajibi wajibi to ka amsa amma in wani walima ne to nan mustahabbi ne malamai suka ce amma in walima na aure wannan kan zama wajibi in har ya kira ka ba wani makaruhi a wurin ba wani munkar a wurin to ka amsa masa babu mashakka kuma wannan shine haƙƙi na shida haƙƙi na biyar wa ifsha'i salami da watsa sallama duk inda ka ga musulmi assalamu alaikum duk inda ga dan uwanka musulmi assalamu alaikum yana daga cikin wato haƙƙi na musulmi akan musulmi wanda annabi ya gaya masu bara bin azib guda bakwai wanda annabi ya umurce su su ba da shi sa'annan wani hana ga kuma bukwai da annabi ya hana shine asalin babi din kenan babi yana magana ne akan tufa amma sai aka kawo hadisin gaba ɗaya wa hana an khawatim au. an ittakhattumi zahabi sai annabi ya hana mu akan zoben zinari kada musulmi namiji sa zobe na zinari wa an shurbi bil fidda ko kuma mutum ya samu ƙwarya na azurfa ya rike dinga shan abu a yi amfani da shi an hana ba wai sha kawai ba duk wani amfani da mutum zai yi na yau da kullum in dai namiji ne in zinari ne ko azurfa an hana wa anil mayasir da kuma mayasir mayasir wani tufa ne irin sa alhariri mai kau mai dan lauci to sukan hada aka yi irin abun da ake yi wurin zama za ka je fara wasu mutane sai ga wani abu na fata ana zama a cikin gida kansa ko a zauna a kansa to shine mayafir din to na hariri amma duka yana a gargashin alharir annabi ya hana yi wannan wal qasi qasi kuma shi ma wani tufa ne alharir din amma in aka saka shi da kauri in shi alharir din ana iya sana'anta shi daban-daban to duk yadda aka sana'anta shi sai ya kira shi da wata suna daban to annabi ya hana amfani da qasi qasi shi ma ma ghaluza min ad ko kuma min al-harir wa al da kuma sanya shi alhariri din asalin alhariri mafi yawa bamu da alhariri anan a kasashe wasu wani ya min alkawarin Allah yadda in ya je wata kasa da akwai alhariri ya sani zai sayo ya kawo don a san me alhariri da ake amfani da shi a wani abu ne kamar yadda gizo gizo yake saka to a cikin tsutsa ke fita shi alhariri din amma yadda gizo gizo ke fitar da wannan abun to haka ake yin shi to shi ake amfani da shi a yi tufa da shi yana da laushi baicin wuta shine alhariri an hana mutane su sashi maza musamman malamai sukan ce dalil da ya sa aka hana su saboda na farko akwai a gani mutane za su bi umarnin Allah su bar saci din ko kuwa in ya ga abu mai kyau kawai shi ko da Allah ya hana zai sa misali sa'annan kuma in mutum ya sa zai sa mutum girman kai yana da tsada sosai na laushi to mutum ya sa kaya mai tsada kaga zai dinga takabburi akan mutane to Allah kuma bai so wannan duka sai annabi sallallahu alaihi wasallam to kada ma a sadu abin da zai jawo ma mutum ya gaci wani ne ya fi kowa to sai aka hana shi wannan sannan kuma shi tufa ne wanda yake da tsada wajen sayan sa a ce a dinga sa akwai almubazzaran shi da kuɗi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wal istabrak da istabrak duka gaga yi maganan su a cikin alqur'ani wa'annan wa hullu asawira ko min min is min fiddatin sai me wa istabrak shine istabrak din nan tufa ne wanda yan aljanna duka waɗannan da aka hana aljanna za a sa su amma a duniya nan annabi ce kada kusa annabi ce wanda ya sa su a duniya to ba zai sa su a lahira ko da Allah ya sa ya shiga aljanna sai dai ya ga wasu da shi shi kawai sai dai ya sa mai baga in kaya wata kila ita ya ba aljanna ce me yasa ai ya sa alhariri shi sa ba a sa mai ba nan a lahira waddibai da kuma dibai duka nau'i ne na shi alhariri din malamai sukan ce idan aka yi shi kamar misali za ga yadda ake saka na tufa ai duka daga auduga ake yin su to amma daga nan za a samu shadda a samu atamfa a samu mai sunansa irin su 'yan china nan duka abu ɗaya ne amma kuma yanayin yadda aka saka shi sai ya bada wannan sunan to duka wannan ana samu shi daga alheri cewa annabi sallallahu alaihi ya hana musulmai mazaje misali su yi amfani da wayannan abubuwa saboda Allah madaukakin sarki ya hana a sa wayannan sannan kuma haƙoƙi kaga su ma abubuwa guda bakwai da bara ce aka hana daga shekawar al-mayasir al-qasi da kuma harir da istabrak da kuma dibaji da fidda da kuma azurfa a hadisi mu na gaba an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istana'a khataman min dhahabin فكان يجعل فسه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس مثل ذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فسه من داخل فرمى به ثم قال والله لا, ألبس لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم wannan hadisi دقاء عبد الله دان dan دان خطاب رضي الله عنه العدوي القرشي shi عبد الله دان umar shi ma ya rasu a shekara ta saba'in da uku wancan bara saba'in da biyu sa'o'in juna ne dama shekara ɗaya ne kuma a rasuwan tsakaninsu wannan saba'in da biyu eh, bara kenan abdullahi bin umar saba'in da uku to shi ne ke roito wannan hadisi kowa ya so abdullahi bin umar an san shi da bin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbai da suke yawaita ruwaito daga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiran su sab'a al-mukthirina min hadisi bakwai wanda suka fi kowa yawan hadisai kowanne hadisinsa da ruwaito daga annabi sun haura dubu a cikinsu to shi abdullahi bin umar yana cikinsu sa'annan kuma yana cikin al'abadila arba wanda kullum muna yawan lissafo su a nan shi yana cikinsu abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin mas'ud abdullahi bin amru bin abdullahi bin zubair dukkan su kuma iyayen su sahabbai ne kuma yaran sahabbai dukkan su ana kiransu su al-abadila wato abdullahi abdullahi abdullahi bin mas'ud baya ciki abdullahi bin mugaffal baya shiki abdullahi bin jubair baya ciki duka wayannan kawai guda hudu wanda dukkan iyayen su sahabbai ne ana alkunyansa da abu abdulrahman. shi abdullahi bin umar din shi da abdullahi bin mas'ud dukansu abu abdurrahman ce annabi ya yi wani zobe wato annabi ya yi zobe na zinari fakana ya ji fassahu fi badin kaffihi iza labisahu inda aka rubuta sunan sai ya sanya shi cikin yatsun ta nan ba ta waje ba an gane don an rubuta suna a cikin zobe la ilaha illallah muhammadu rasul sai ya sanya shi ciki ta haka ba ta baya ba misali an gane saboda kada ya taba kazamta misali fasana an nasu mithla zalika su ma mutane da suka ga haka kowa sai ya zo bai irin wannan sai ya sa a hannunsa summa innahu jalasa ala al-minbari fanaza'ahu daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan minbari sai ya kama zoben fanaza'ahu sai cire faqala sai ke faɗi musu inni kuntu albasu hadha al-khatama da na kasance ina sa wannan zobe waj'al fassahu min dakhilin ina sanya inda aka rubuta sunan Allah a ciki farama bihi sai annabi je da shi thumma qala sai annabi ce wallahi la albasuhu abadan ce wallahi bazan rike wannan zobe bazan sake yin zobe na zinari ba har abada fa bazan nasu khawatimahum su ma mutane daga nan sai suka cire suna jefarwa ba wanda ya jira annabi ce cire naka wannan hadisi daga cikin abin da yake nuna mana cewa da kenan ya halatta namiji ya sa zobe zinari daga nan sai aka shafe wannan hadisi yana da cikin hadisin da annas annasik wal yana cikin sa an gane kamar hadisi kuntu na haitukum an ziyartil quburi wa fazuruha da ina rikewa kaga ya nuna hadisi ya nuna mana annabi da yana yi yanzu kuma sai ya ce ba zai yi ba hadisi daya ya zo da nasik da mansuk to kenan da halal ne daga baya sai aka haramta shi to tun daga ran da aka haramta shi bai zai sake komawa kuma halal ba annabi da ya cire kuma shikenan sai jefar sabbai su kuma yana nuna mana anan bin su da annabi sallallahu alaihi wasallam sau da gafa ba sa jira sai annabi ce ku yi kaza da sun ga annabi ya kai tsaye tilqa'iyan su ma suke aikatawa ba tare da an gaya musu ba wannan hadisi yana cikin da yake nuna wato tsananin bin sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya umurce su ba hadisi na biyu ne hadisin da annabi yana sallah shi ma shi da sa lokacin da yake sallah da takalma su ma nan take daga baɗayan su kafin a gama sallah ba wanda ya gama da sakalma suka cire annabi ya wiga ya ga sun cire bayan an gama yake tambayan su su ce ai mun ga zun ka cire ne shi yasa muka cire sai annabi ce to ai ni an gaya mun nawa akwai kazamta shi yasa na shire su to kaga wannan kai tsaye kawai sabbai suke koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana nuna mana haka din kama kama yadda na faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sai jefar su ma sahabbai sai suka jefar a lafazi na muslim ja'alahu fi yadihi al-yumna sai sanya zobin a hannunsa na dama kenan ya nuna zobe a hannun dama ake sawa shi ma ba a hannun hagu ba saboda haka wanda ya sanya agogo ko zobe a hannun hagu sai ya canza don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu mai kyau a dama ake sawa duk wani abu wanda mara kyau ne za a amfani da hagu to shi yasa duk wani abu na ado ne jamal ne to da hannun dama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha yujibuhu tayammun ko fitana ulihi wa tarajjulihi ko wa tuhurihi wa fi sha'anihi kulli annabi yana abun damaitawa yana ba shi sha'awa in alwala zai zai fara da na dama in takalma zai zura zai fara da kafan dama in ko zaife kai zai yi ta nan yake farawa ko gemu zai tsefe ta dama yake farawa saboda haka yi ujibuhu fi fi sha'anihi kulli sai malamai suke duk wani abu wanda yake abu mai kyau ne abun alfarma ne to da hannun dama ake ayi duk wani abu kuma da yake sabanin haka to da hannun hagu shi yasa da sarki ayi da hannun hagu duk abubuwa shi yasa an ki mutum ya ci abinci da hannun hagu kada ka ba mutum da hannun hagu kada ka karba da hannun hagu amma abun ya zama yanzu kaman ma shi'ar bi ma'ana shi'ar ya zama kaman ci ne ake umurtan mu da shi da ƙyar ka ga mutum uku sun zauna suna cin abinci ko suna cin wani abu ko ruwa sali baka ga wani ya ɗauko da hannun hagu ba kaman ba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba duka wayannan yana daga cikin kila abubuwa da ya sa muka shiga irin wahalhalun da musulmi ke ciki a duniya a yanzu suna yin laifin ba ma su san cewa laifi suke yi ba don in kana laifi ka san laifi kake yi da sauki akan kana ganin shi is normal ne kawai wannan rayuwa ne na yau da kullum ya fi hatsari amma in ka san laifi ne akwai bayan da za zo ka tuba to kuma in kai za ka yi istighfari ka istighfari ko daga darajar ka ko akan kare laifin to amma bai ma gane laifi yake yi ba tukuna kaga akwai hatsari kenan na'am na'am ta dama eh to ai shi kuma yayi an yi bayani a kansa liman ne ake so a rufe ma baya don yanzu ya ka zo za a yi sallah liman ya tsaya nan ko uku kuka zo kuka je za ku faro a dama ai ba ku yi komai ba kenan sai liman yayi wani aiki ma ba ku sani ba musamman kuma masallaci ka kaje mai dugun road kawai a nan ka ce a fara sahu da dama ka gani ka fara wannan maiduguri kada ka je madina ko makka <laughs> ka gane to komi akan bacci a yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallama yake a rubaya liman shi yasa annabi ce waliyaliyani ulun nuha waɗanda za su kasance baya da ni saiti da ni mutane ne waɗanda suke masu hankali masu ilimi to kenan kaga sahu ina ake fara shi ta zakiya liman in aka zo daga nan ne sai a cika dama in kaga dama sai a cika hagu da wani sahu na biya zo suma ma tsakiyar liman daga nan haka kuskure ne a cinka cewa kullu kullu wai sai kaga mutane sai ga nan sai ga wani ya koma ta wasu suna nan akwai reba sahu akwai kuma saba ma yadda ake so a yi addini duka yana na cikin littattafai da yawa wannan na'am da tsakiya ake farawa wancan abu ne daban wanda amfani da hannun dama an gane nan kuma wajen sallah bayan liman ake so a tsaya saiti in kana so ka gwada wannan ka yi sallah da mutum uku ka gani ina ya kamata su tsaya mutum biyu ina ya kamata su tsaya kaga inda dama ne sai ce su koma daman liman misali to haka ake so baya liman za a rufe ma liman baya sai an tabbata bayan liman duk inda ya wiga akwai mutum misali to daga nan sai ya dora hagu kuma ko da ma a daman kai ko da ma a daman misali an zo iya nan ne daidai liman misali shikenan sai ka zo aka cika aka kai inda malamin ne yake ba kai can karshe ba kai da ka zo ina ne ya maka falala kake tunani ta can ko nan na inda ya kusa da liman duk inda ya kusa da liman ya falala ka gane na'am to wannan hadisi da yana daga cikin abubuwan da yake koya mana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake yana sa hannun dama sa'annan kuma da yana sawa daga baya hadisi ya zo ya shafe wannan din a wannan hadisi din guda ɗaya nuna da yana sawa yanzu kuma an hana hadisi akwai nasi wal mansukh sannan sahabbai suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa ba sa jira a gaya musu ga abin da za su yi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun dama yake sawa da ya jefar kuma shikenan kaga hadisi bai fada ba daga baya sun dauka su yi amfani da su Allahu alamu wani hadisi da zo cikin muslim wani sahabi da annabi ga zobe a hannunsa ya ce ka jefar ya cire ya jefar wani ya zago ce ai ka dauka ka je ka yi amfani da shi Allah ya kiyaye in dauki abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in jefar haka ya tafi ya barwa wannan abun bai sake dawowa ba haka ma wani da yake tafiya a cikin kaburbura da takalma sai nabi ce ya sahiba sabtiyataini ilqi fika ya kai mai takalma ka jefar da takalma ba annabi yana nufi ya jefar ba ka cire yake nufi da yana cirewa ya jefar wani ce ka dauka ce ina annabi ce in jefar kuma in sake dauka har abada haka ya bar takalma haka ya koma gida duka yana nuna yadda sahabbai suke girma maganan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa wasa da maganan annabi ba sa ma annabi maganan sa tawili kai sai suke amfani da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi shi ma ya gare kuma shine karshen babi babi na gaba sai kitabul jihadi babi da yake bayani akan jihadi الجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة أبن دك با متون وهلا إذن كجي جاهدت جهادا ai balaktul mashaqqa na wahala wahala shine ma'anan al-jihad a lugha don aka ce mutum shi yasa ake kirawa ne mujtahid ko mujahid bi ma'ana yana kokari yana wahalar da kansa akan abin da yake so ya yi baya wasa da abu a shari'a kuma shine badlul juhudi fi qitalil kuffari wal bughati wa at tariq shine mutum ya kai matuka wajen yakin kafirai ko al bughad al-bughat mutane da suka zo suka fita daga shugabanci na musulmi suka ce ba ruwansu ko suka kafirta shi ko wani abu haka to su ne ake kira al-bugat wa qutta'u tsari ko kuma yan fashi yakin su duka waɗannan shi ake kira jihadi ba wai kawai a yaƙi kafirai ko wani abu ba an gane duka wannan shine jihadi kuma an shar'anta jihadi a cikin alkur'ani da sunna da ijma'i nusus da yawa sun zo daga ga aya daya bi maganan jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum alladhina yujahiduna haka za ka ganin tanawu na maganan jihadi jihadi kuma sai ce da dukiya kuma ana yin jihadi da dukiya ko da jiki ko ko kuma da iko ko da ilimi duka ana yin jihadi da su an gane shi kuma jihadi malamai sun ce farad ne na kifaya wato shi ma farali ne na wanda wani yana ɗauke ma wani an gane abu sai a wurare guda uku yakan zama wajibi faradu aini kenan wuri na farko idan har aka fita aka je ga sahun kafirai ga musulmai to nan kuma ya zama wajibi baya baya halatta wani mutum ya juya baya dole ne a tsaya a yi jihadi a wannan wurin ba maganan da kifaya kuma wanda yake ga sahun kafirai ga na musulmai a na biyu idan mutanen kafirai suka faɗo magari to nan kuma ya zama wajibi ne yanzu difa'i ne an gane kare kai ne to kowa da kowa nan yanzu wajibinsa ne ba a maganan su wani ne kawai kowa ya tashi a yi ko kuma na uku lokacin da shugaba ce a tashi a fita je jihadi ko kuma ya ayyana wani ce kai da kai za a je jihadi misali ya rubuta sunanka to yanzu ya zama faradu aini a kanka ko kuma faɗi a umum kowa duk wani namiji da ya kai daga shekara sha takwas zuwa kaza ya je jihadi yake na akwai kasashe da suke haka duk wani mutum da ya kai shekara sha takwas sai ya yi soja to ya zama mace da namiji kamar isra'ila haka suke an wannan ko saboda su ba mutumin da zai tashi ya kai shekara sha takwas kafin shirin bai yi soja ba sai ya yi soja na shekara biyu tukuna daga nan yana so ya je ya zauna a gida ya so yadda zai sarrafa bindiga kowane lokaci ana ake bukatar zai iya amfani saboda su dama yaƙi suke kullum suna shiri ne kawai sau su yasa ba mutumin sai dai mutu yaƙi amma dole ne a ƙasar akwai benefit da ba za ka same su ba in ba ka yi nan abubuwa ba ko haka ne to shi ne kaga so sukan shirya su ne saboda lokacin da abu sun kawai sun sun dama inda suke nan suna jira ne kawai to babu wani mutum da za su bacci ya zauna ko mace ko namiji in ka gama karatun ka dole ne ka zo ka yi soja training din soja ka bauta ma soja na shekara biyu daga nan kana so ka koma gida ka zauna mun sun duk lokacin da muka neme ka kana da amfani a wurin mu misali to idan shugaba ya ce a tashi a fita to kaga duk ya zama wajibi waɗannan wurare ne ke zama faradu kifaya amma ba nan ba faradu aini ne wani yana faradu kifaya ne wani yana ɗauke mu wani aka ce bismillah akwai jihadi sai su wasu su tafi wasu rabi suka tafi rabi ba su tafi ba rabin sun ɗauke mana sai mu yi musu addu'a shi Allah ya dawo da ku lafiya ko ko su ma suna so su yi mana addu'a mu mu tafi <laughs> sai mu ta musu addu'a Allah ya ba su nasara misali ko mu muka tafi su ma sai su yi ta mana addu'a to wannan shine farad na kifaya Allah madaukin sarki yake faɗi a wannan maganan imam Ya ayyuhan lazina amanu ما لكم إذا قيل لكم sabilillahi في ilal الله اثاقلتم bil hayati أرضيتم zuwa الدنيا زواج أرشين آية النبي أحاديثي إذا استنفرتم fanfiru kenan nan ya zama wajibi aka ce ku fita sai ku fita saboda Allah yana tambaya me yasa in shugaba ya ce ku fita kuyi yage sai kuyi nauyi ku kasa fita to kenan nan ya zama wajibi kuma malamai suna yin suna faɗin jihadi akan abubuwa da yawa daga ciki akwai mujahadatun nafs yaƙi da shi ran mutum shi kansa don inna nafsa amaratun bisu'i wa shaitan yaƙi da shaitan shi kansa wal fusaq yaƙi da mutane waɗanda suke fasikai da suke su kawo alfasha a ƙasa ko a gari ko a al'umma ko a mutane ko a yara ko a anguwa duka waɗannan yaƙi da su duka jihadi ne kada a bari barna tana yaduwa a anguwa ana shiru ba yi jihadi ba kenan jihadi shine ka ga wani abu da zai cutar da mutum kai kokari ka hana ka kare shine ma'anan ai jihadi to ana yin yaƙi da nafs da rai shine wajen yaƙi da rai shine daga ciki akwai koyon addini shi kansa yaƙi da rai ne ko don rai tana son hutu misali sai ka ware wasu awowi biyar ka ce wannan awowin addini na zan je in nemi ilimin sa ko rai na so ko ba ta so dole ka tafi ko duka bayan haka kuma aiki da shi cikin dare kana cikin bacci ka ce sam tashi na yanzu zaki kaga yaƙi da rai ne duka wannan gobe litinin sai yi azumi misali rai ba ta so yaƙi da rai ne sitta shawwal sai na yi su dole a jere kuma yaƙi ne da rai duka wayan abubuwa ko rai ba ta so amma a tilasta ta ta yi an tashi za a yi alwala ga sanyin ruwa misali ce sai kayi alwala to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abin da ke sa mutum aljanna amfani da ruwa lokacin da ake kin ruwa kaga jihadi ne wannan wannan shine yaki da rai sanin addini shi kansa yana ciki aiki da ti addinin da koyar da addinin duka yana ciki to yaki da shaidan kuma shine mutum ya tunkude makansa shubuha na shaidan da abin da shaidan yake kawatawa na shahawat gaba daya yaki da kafirai shine ana yin sa bil yadi da hannu wal lisani da harshe wal mali da dukiya wal badani da kuma kuma jiki duka wayannan ana yaƙi da kafirai da su mai dukiya yayi da dukiya mai karfi yayi da karfinsa kuma wanda yake da harshe yayi da harshensa kaman a jaridu a gidaje yada labarai yanzu kaga inda aka fi yaƙin musulmai shine ta kafafen yada labarai nan ne aka fi yaƙi kawai in ana so a mai da mutum a zama ko da ba da ta bane a shedan ta'adda ne aka amfani da kafa yaɗa labarai an gama ba yadda za a iya yi yanzu ku zuba abubuwan da ke faruwa a duniya ba haka din yake ba fa a zahiri kawai riri ta abu ne kawai don a nuna ga mugu can sai su je su yi maza maza sai a sa a screen kawai kungiya kaza su suka yi su suka yi abun su yi yaƙe mu ta wayannan bangarori to kaga duka ne inda za a yi jihadi ne da akwai namu nan da nan mu ma sai fito fito ƙarya ne ku kuka ga dalilai ga dalilai amma babu kowa sai ya hau kai shikenan su ba komai ya raja a yanzu ko ta internet facebook da su gidajen jaridu da na da tv da sauransu na duniya da na kasa duka su suke controlling komai sai su abin da suke so yake faruwa ko da zuna ji ina jin wani labarai an ce gwamnan ina ne yana ƙaryata wani abin da aka faɗa a labari cewa an kama yan boko haram a jihar sai ce labari ne na ƙarya ba wannan labari a jihansa a kebi ce ba a taɓa yin wannan a jihansa ba jihar da tafi zaman lafiya kamanta amma an yada har mutane sun dauka yan jaridu ne wai an kama ko malam kaji wannan eh na da zuna zuna ji gwamna yana karyatawa ce kada yan jarida su dinga daukar labari da basu tabbatar ba har su watsa mutane ce karya ne wannan to kaga haka ake yi a yaki mutane yanzu ana so a ce kuma akwai boko haram a can su ma za ki tura min sojoji daga nan sai a kawo boko haram din to da duka mutum yana amfani da wannan waje yaki da ana amfani da su waje yaƙi misali shine tun da su ma abinda suke amfani da shi kenan abin da yasa yanzu aka ki musulunci mafi yawa ta waɗannan kafafen labarai sai su yi abu maza maza kafin ku yi magana sun riga su yi shikenan da an fara nuna ga da abin da ya faru ba yadda za a yi kuma akan kare wannan abu wallahi wasu abubuwa kai da kai kai ganin su a screen wallahi mutum ya riga sani ƙarya ne shiri ne kawai maza maza sai a sa cikin kowane labarai sai su ɗauka su sa ƙarya ne ba abin da ya faru kenan ba abin da ya faru daban abin da ake nunawa screen daban an riga an shirya kafin a fara to jihadi wannan shine sannan mutum ya ja a yaƙi su ma fasikai da hannu da harshe da kuma zuciya wannan insha Allah sai sati mai zuwa za mu fara sa ga mu ci gaba da wannan babi